تزيد الخطاب بذلك بشارة بأن موسى ذكور واتوانا خطابي يزوهر كهر كنسا دوانا بشارة شواء أن موسى أو تا له قريش أمر عظيم العالم على بني مجرما ينتشر بركة وانا على بركة هذا تواصو في أقدار الشان أتكيل سسنشم قبعني وسبحان الله تلك يا تبتم الله rabbil alamin ubangijin talikai min tamamin nida'i na daga cikakkira tajibul lil amri wa nawi tashbihi yatawaffamu min sama'il kalami bi sauti wal huruf wato korewar mamaki cikan wato cikan wannan kira da ta'ajibi ga wannan umurni da korewar shubha yana shiga daga jin magana da sauti da haraka ai tanzihul lahi tsarkakewar ubangiji amma la liku. bi ga abin da bai kamata da shi ba wa izana bi anna kull umur dukkan al'amura asaru rabbi wato sune waɗanda alama ta samun cewa ubangiji na nan rabbil alamin ubangijin talikai Allah ya ce ma Musa ya Musa innahu Allahu azizun hakim lokacin da annabi Musa ya zo wurin sai Allah ya ce ya Musa innahu yadda al'amari yake don wannan hu lamiru shanina yadda al'amari yake an Allah ni ne Allah al'azizu mabuwayi alhakim mai hikima wadda niru innahu lishani wa an Allah jumlatul mufassara lahu au lil mutakallimi ko kuma ya yana komawa ga mutakallimi wa ana habaru wallahu bayanun lahu wa ma ba'dahu sifatani sifofin guda biyu al-azizul hakimi tamhida tamhida tani liman da an yi yusrahu fi qawli wato yana kasancewa su zamo shinhida ga wanda ya muradi ya bayyana da su a cikin zancensa da zai cewa nan wa an alki asaka wa an alki asaka فلما رآها تمتد كأنها نعم wa aliki ka jefar da a saka sandarka sai aka shahe nunu an yi adafinsa ala burika wa har harfin tafsiri kuma ya bayyana da harafin tafsiri fil qisas ga wasu qisoshi wa an alif wa khasfu huna shahe shi nan an bayyana da shi ga wasu qisoshi da an nan kuma an ka shahe an an ka ce wa aliki to shahe shi nan da can cikin kisoshin da an ka bayyanar da wannan nunu da alif wal kullu duk halal ta taqulu kana cewa kamar laraba ke cewa ka katabtu ilaihi an hajja wa an itamara na rubuta gare shi cewa ka yi hajji kuma ka yi umra wa in shi ita ƙulta an hajja wa atamir ya hajji ya umra wa alƙaha fasarar ayya sai jihar da ita shi ne musa sai ta koma kwamarci falan mara aha ta hatazzu lokacin da ya gane ta tana girgiza ta taharraku tana motsi ka an hajaru kamar kwamarci na hayyatun macijiya ta an mai gaugawa walla mudbira sai ya ba da bai yana mai juyawa hariban yana mai gudu wala ni aqib bai da ne dawowa lam yakarra bai yo dauki ba qala ta'ala lahu Allah ce gare ya Musa ya kai annabi Musa la ta khafka da kaji tsoro min gairi daga wani na inni la ya kafu ladayya bajin tsoro guna suwa na manzanni ba su ji tsoro mai hayatin ga maci jawo gairi a ta. don haka kakka ji tsoro maciji kai ya baka tsoro ya kai musa wannan jirba ke nan min farɗi don faifayo istigiraki wato nuta fi haufi cikin jin tsoro na manzannin Allah ba su jin tsoron macijiya balle abin da ba maciji ba don sun nutsa cikin jin tsoron Allah Musa kaka zan cikin mai jin tsoro wala annahum kuma don su manzannin Allah da abin girmamawa na da abin kusantarwa na wa anta minhum kai kana cikin su illa man zalama nafsahu minhum bi tarkil aula illa man to in ka ji an ce ga wanda ji tsoro illa man zalama sai wanda ya bar abin da ya yi zuwa ga abin da bai yi ba ya zalunta da nafsu kansa ma'ana ya bar ma kansa abin da an mafi mafifici abin da bai yi ba minhum bitarki aula da barin mahi cancanta wa innahu khaifun wannan mai jin tsoro na awalan daga farko summa badala husna sanne bayyanar da abin ne canza kyaukyawa ba da su'in baya tarku aulanka da ka yi riskima farrada min abin da ce mishi bil bata da komawa wa fihi ta'ridun wannan akwai jurwai latifun mai taushi li Musa ga Musa fi katalil kibdi a cikin kashewa bakibdi min gairi iznin ba da wani izini ba wa in kana kafiran ko da yake kibiyan nan aznina kahirina amma hu harbiyan annina harbi wa kila al istisna'u munqadi'un ba da annabawa ake ba ay lakin man zalama nafsahu summa badala husna wanda ya zalunci kansa ne bai ya canza kyautawa ai atahu ba da su in taba min wannan kenan ba da annabawa kan ba wato ya kai Musa manzanni ba hujin tsoro guna in ka ji an ce ga mijin tsoro sai wanda ba cikin manzanni ba wanda ya banna da ba ya gyara Allah ya gane da in fa ga hurun rahim ni mai gawara nike mai jin kai aqabil aqabilu tawbatahu ina karba tubansa wa aghfiru lahu ina gafarta mishi ya kai annabi Musa akwai wata alama da mun ka baka in ka ta san makan gararan sarki Fir'auna ga ta nan tare da kai fara gwadawa haka ila fir'auna qawmihi innahum kanu qawman to ka sani kai yanzu fa manzo haka wanda za a aika jikada kuma za ka ta ma babban fada wurin wa'azi amma ga ayoyi za a baka waɗanda alama in ka zo waɗanda ba a iri za yaka da su farko a da ka shigar da ya daka hannunka fi bi ka cikin aljihunka ɗauƙil ƙamisu wato aljihun taguwa awul qamisu ko ko rigat na saukanta li'annahu min lawazimi domin aljihu yana daga lazimin nata li'annahu jabu don haka take mai jebika don shi ana katsatai ayyuka da wani katsatai ana hizgar yankin sutura a laƙaƙe shi sa ake ce mai jebi takaruc tana hita khilafa launu hasu a launin tamin al'uduma na ja sa hannu ɗai cikin aljihun hisuwa hannu zai canza bai ba a fara yin gairu su amma ba baras ba batun ba aibi na ba kabarsin kamar baras Lahashu A'un tana da yula ga shil basara mai lulluɓe gani ayatun ayata fi tis'i ayati cikin ayoyi tara Ta kaddama fi suratul isra ya gabata cikin suratul isra'i mursalan biha ana aika ta da ita kana jikada in ka tayi ga inda za kana ila fir'auna zuwa ga fir'auna daga cikin fara'ina na masar to fir'auna rayan bin walid wannan kangararan sarkin nan wa qaulihi da mutanansa innahum kanu qauman fasiqina sun sun zama mutane fasikai ta'lilu lil irsal shi adali an ka aika shi wannan shine il aikawa fasikan bayina to ta san musu ka sai ka yi da sako annabi Musa alayhi salam ya tashi ya ta sama Fir'auna da ida saƙo lokacin da ya zo ma ja'atuhum lokacin da ta zo musu ayatuna ayoyi mu ratin mai sa'a gani ai mudi'atan mai sa haske wa biha bayanan nabi ma'ana taj'alum tana san yasu sara'a masu nura wasifat an sifanta ta bi wasfihim ala al-majazi al hukumi idlaqan li ismi al-fa'il ala ismi al-maf'ul aw ju'ila koko an sanya ayar ga ma'ana an sanya ta ka annaha tafsiru kama ita ke sa su gani ai tahdin tana shirye da su li'an al-a'ma la ihtida'a lahu domin makahu ba shiryuwa gare wanda zai ganin wani abu fadalan anil hidayati don haka an ka zo da shi anas arasin makaniya lokacin da sun ka zo da wannan ayoyi aka ta ma fir'auna da mutanen fir'auna kalu sai sun ka ce baki guda Ha za haza sihirun mubin wannan sihiri na ko sihiri bayyananne zahirun bayyananne lashke ba babu rikici fihi cikinsa. wannan sihiri na ko shawa an kaji ana gane sihiri na ba gaskiya Allah ta ba ko ga ita magana fir'auna da yan uwa ne wajahadu biha وجمعوا بها واستيقنت فانظر فانظر كيف كان عاقبة المفسدين to kullun yana yiwa mutum a zomai da gaskiya ya san gaskiya tare ne ya san ita ta amma ya kiya da gangan amma da ka keɓance shi da ban mina na abin suke gaske Allah ta misa ba ka ce to tashi ba Allah sauƙaƙa fir'auna da shi da mutane waje hadu biya sun kai musu da wannan saƙon ayoyin an karu ha sun kai musu ta, ma'al ilimi tare da ilimi zimna wanda ya kumsa ma'anar takazibi fa'ada bil ba'i waje hadu biha wa qad saqalatha anhusum alhali ransu ta tabbatar da abin da gaskiya Allah ta ta yaqanu sun tabbatar anna hani indillahi alwaw lil hali wal istiqan ablagu min al iqani wa saqalatha zulman don zalunci li anfusihim wa uluwan da son girman kai takabburan kangaranci anil imani mansuba ne alal illati in jahadu fanzur duba ya kai mai sauraren karatu kai fa kana aqibatul mufsishin qaqa karshen mabannata ni a karshen da aka aiwata musu wanda kai ka santa milal iqraqi na notarwa duk duniya cikin duniya ba a notar da wasu ba fir'auna notar da shi an kai wani iraki da ƙone su a alƙiyama fir'auna ya noce ruwa amma kuma can ƙarshe wuta الله كفري والاتيان بالظاهر بيان الإلتي أنا النبي موسى عليه السلام منزو الله بند شيء أكوية منزنين ده الله يعيكو شو دبا ولقد آتينا داود وسليمان علما نعم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير duk lokacin da Allah ya ma ni'ima to abin da ake so ka ci gaba da godiya Allah kan ni'iman nan sai ta doge amma in Allah ya ma ni'ima ka koke ni'iman na ba gode ba sai Allah ya amsha ni ce don ta haita Allah sauƙaƙa Allah ya ce wala qara'ati na Dawud wala qara'ati na Dawuda wa Sulaimana haƙiƙa mun ba annabi Dawud da Sulaimana ibnu hudansa mun ba su ilimin ilimi jiyawa Allah ya ce ya ba annabi Dawud ya ba annabi Suleiman da ilimi ai da ifatu min al-ilmi wani yanki ba ilimi dudduddu ba wa hiya ilmu shara'i ilmin shari'o'i wa man dike dairi da ilimin sanin hurcin magana tsuntsaye aw ilman ko ko ilimi ma'ana Allah ya ba su ilimi wa inna ma ardafa qissatuhuma Allah ya kuturtar da qissar su qissatu Musa qissar Musa li'anna Musa ubtuliya do'a ne Musa an jarabta fa sabara ya hankuli? wa an ama su ku an ba su ni'ima fa shakara su yi godiya ashe wanda an ka jarabta ya hankuli da wanda an ka ba ni'ima ya godiya duk da suke wani wallahi in an ba shi ni'ima kullun kuka zai bata ita ba wani an jarabta kowa sai ya ji karatai bai komawa ga Allah Allah samu koma gare ka Allah ya yi haka domin kai mai sauraren karatu da wanda sauti ka kai ma liyaqtadiya bi Musa wa bihima don ai koyi da Musa da su fi sarra'i wa darra'i muna tare da kuwa a cikin sauki da tsanani wa qala Sulaimana Eh, annabi dawud da suleiman sun ci shukuran lillahi alhamdulillah godiya da yabo ya tabbatar ma ubangiji Allah allazi faddalana wanda ya hihita mu bin nubuta da annabta wa tafkhiril jinni da hore aljanni wa shayadi ne shedannu duba ko cikin aljannu annabi suleiman alaihi salam an hore mai shedanin aljanni irin aljannun nan shedannu ma tabawa wadda Cutarsu in ta taɓa mutum wajen hauka bai ba ta da baya Allah ya hore min suwa Allah ya hihita mu ala kasirin bisa masu yawa min ibadatul mu'mini daga cikin bayansa mu'minai an yare hinsa ga qala bil wawu isharan bi anna ma qalahu ba'd ma atayahu shukuri sashi amin sun ka zo ba na godiya ka annahu qala wa amila bi zalika al sun yi aiki da wannan ilmi qalban wa jawarihan zuciya daga bubuwa wa qala sun faɗa cikin kuma aban li anwa'i shukuri don gamewa ga na'ukan godiya ala al wajen bisu ga mahi taushin huska wa qayyada bil kuma an yi da baibiya da kasir li anna qalil domin kadanna udira alaihi ma an kai ta gare su wahum hawasul biya. su suna ga cikin annabawa ko cikin annaba ba cikin amu ba cikin hawas don haka wannan an ta gare su kadan nana fil aya dilalatun ala fadl al ilmi wa ahli aya ga ta gwada fifikon ilimi da masu ilimi kuma aya ta gwada wa anna mulkin duniya lalle mulkin duniya da asarfi gaba dai ala kamal wujubi wujud daga mai cika huskoki kama kana da Dawud wa suleiman kamar yadda ya kasance ga annabi dawudu annabi Sulaiman dunal ilmi kuma bayan ilimi shike wato mulkin duniya duk duk duk gaba dai to ilimi a gaba in ko mutum ya sahi bai ilimi baya to ya faɗi birkice Allah sauƙaƙe wa anna man utiya ilman don duk wanda an ba ilimi yan baki ya kamata an yi tawabu'a yi tawabu'i wa ya alama ya san annahu cewa shi ya wa in fudila ala ba'd ko an hihita shi ga wasu to wa qad fudila alaihi ba'd shi ko an hihita wasu gare shi muna tare da kuwa in an ka baka ilimi ko an dara ka ka dara wasu sai kuwa ko na saman ka wa walita wa walita sulaymanu haka wa qala الخير وأوتينا من كل annabi Suleiman ya gadi Dawudu annabi Dawudu babansa ya gadi annubuwata annabta wal ilmi da ilmi wa na sai shugabancin mutane da shi ai kama ya tsaya makamin matsayin su fi zalika duna sa'ir bani banda sauran ƴaƴansa yan an ka ambaci annabi dawudu an ka ambaci suleiman sai ka ji awashi ɗaya ɗanai yaushe shahara wa kanu tis'ata ashara alhali yana da goma sha tara li'anna al-anbiya don annabawa la rasulul malan ba a gadon dukiya gare su wa qala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane na dahum bi izhari bi izhari lin ni'matillah ya kira su bayyane don bayyana wa ni'ima Allah wada alahum ya yi addu'a gare su ila ya kira zuwa gare su ila ta zikil mu’ujizati zuwa gaggasa ta allati hiya wadda yake ita ya ce, Olimna mallika ɗaya. babu ni'imar ta yi a ce tsuntsu ya yi kuka ka ga da abin da ka nufi ai fahama kamar ta tafhamuna da kalaman nasi. kamar yadda kuke fahimtar magana mutane haka annabi dawudu haka annabi suleiman yake gane magana tsuntsu wata rana an ce yana zaune wani tsuntsu ɗan ƙarami irin wannan hd yana sama ice yana gyaran jiki yana yana yana irin wanda yake taka jikin na nashi haka yana yana dan bude jiki kai kai ne sai ce kun sa abin da tsuntsun ka faɗi sun ka ce ya ce ya ce dan abincin gada ne ce ya ya walsan shi na riƙe mini waya ya kyaucewa annabi sulaiman kenan hmm. kuma min da sabqin sabqin wab'in ba da rugon azawa ba wa ta'allumin ba kuma da neman karatu ga wani ba ban bi ilamin lahi ta'ala da sanarwar ubangiji kama wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna tare da kuwa kama yadda aku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min kalamin dabbi na magana damu wa zargi da barewa wal ba'iri da raƙumi wal hajar da dutse waɗanda duk su yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damo yayi magana da manzon Allah haka nan barewa haka nan raƙumi Allah ganar da mu wa utuna wa damiru lahu wala abidi damir yana kowa ma annabi dawudu yana yana ubansa dawudu aulahu faqat haka dai malaman arabiya sun kace ala aratul muluki fi hali siyasa a cikin halin shugabanci an ba mu min kulli shay'in wani irin abu to in ya zama ana nufin wannan lamiri na wa na min kulli shay'in to annabi sulaiman kenan annabi dawudu an bashi ba min kulli shay'in ba amma annabi sulaiman min kulli shay'in Yi an biya wanda ake ba annabawa wal muluku da sarakuna jiya duk abin da aka ba ba annabi an ba annabi Sulaimana duk abin da aka ba ba saraki an ba annabi Sulaimana dan Dawud wa kinayatin an al-kasar ma ta qulu fulan ya'lamu kullu shay ana cewa wani ya san komai inna hadha lahu al-fadl shi jama'a a ba mutum kowane irin abu shi akwai falla ko babu wallahi wannan akwai fadala mubinun na Allah la yakhfa wanda bai wa ala ahadin wa qad uqudiya Sulaiman an ba annabi Sulaiman abinda an ka ba mawadi Dawud abinda an ka ba Dawud min nubuwati na annabta wal ilmi da ilmi wal mulki da mulki wazida lahu an ƙara garai taskirun rihi horewa iska wa shayalin da shedanun aljannu fakana mulku ya zan mulki annabi Suleiman annabi annabi Suleiman a azam ya hi girma lakin Dawud ashadda ta'abbudan sai da annabi Dawud ya hatsara ne ibada domin shi annabi Suleiman dole a samu fatara wani lokaci don mulki ya lulbe shi Allahu akbar wa Suleiman shi ko annabi Suleiman ashadda shukran lil lahi shi ko ya tsananin godiya gare mar Allah ashe duk gudata kai wa qad malaka mashariqul ard ya mallaki gabacin kasa wa magaribaha da yammacin kasa sabu mai ata sana shekara 700 aw aqalla ko mai karanci kuma annabi Sulaiman alaihi salam ya mallaka jami'u ahli duniya dukkan mutanen duniya min al-jinni wal insi wad dawabi wal ayr was duk abin a cikin duniya ya zan karkashi ne na aljannu da mutane da dabbobi da tsuntsaye da namun daji kai wa kudi ala zalika man duka kullu shay an baya bisa ga wannan kuma man dake kowane irin abu duk abin da ka magana to annabi Sulaiman yana yana fasarata wa fi zamanihi sun as-sana'i duk abubuwan da kuke gani na sana'o'i da sauransu a zamanin sana'a kwara al'ajiba wa kana mujahidan ya zan mai jihadi wa bana baitul maqdis kuma ya ya gina baitul maqdis wanda uku din hurumi fa zama alal khuruj ya ni ya hita zuwa jihadi wa arsala ila junu ya aika ba sojoji nai yace kowa ya shirya a ta yaki sai aka ce to an huce sheka ba sai an tiya ba ku ci gaba wa ushira sulaiman min to duba annabi Suleiman alayhi salam lokacin da ya hita aika ma soja wa kushira an tattara li Suleiman ga annabi Sulaiman junuduhu dunoni ne min a awadin kowane rai min aljinni na aljannu wal insi da mutane wa ɗaya tsuntsaye in kai kana zuwa jihadi da mutum to annabi Suleiman da mutum kuma yazo da aljanni in kai ma kana zuwa jihadi da mutum da aljanni annabi sulaiman hada tsuntsu jihadi aka zuwa da shi tsuntsu sai shi ya ki kahi baya ka tige nan to wa bada bil jinn wa khushuru sulaiman junuduhu min al jinn ma da su an kawara ba li'anna tasfiruhu domin khori aljani a ajabu yayi mamaki fasara bin sai ce da suwa wa hum yuzauna ana kan kange su domin kai ka san ya an ce harka akwai aljani ciki to ya an ka sai an hajara bata a shi sai an bibi ta kadari a ce mai to kai tare nan kakka bari wanda wanda ke talayi to shi ya samu aiki ohun yuzauna yukufuna ana kange su wuri kuma su ana tsara a wurin farkon su ala in ba don haka ba da ai aljani ya dauki wa sai ya kawo karshe misa li Allah tala ko shine وبس أولهم على آخرهم juna. نفس الاسكور دونه sarfin أنهم مع ko shi ne mu? musawwifina malbu'ina la ya ta'azza ahadin minhum aw bihim tare da haka sun za ana shugabanta su ana daure su dai bai cutarwa ga dai wa kana ma'askar yazan runduna annabi sulaimana me aka farsahi farsahi dari sai ba aka farsahi a cikin farsahi dari tsawo farsahi dari fadi farsahi dari kwarai ku a in an tashi da nan inda za ana wurin jihadi to da baki inda mutane suna kare zuwa inda ƙarshen taro farfahi ɗari tsawo da baki inda jama'a suke zuwa inda suke ƙarshe farfahi ɗari faɗi miya farfashi wal farsahu salasa amali ko to ɗari so ɗari ke eh kenan taron sojoji ne kame a kai ƙarshen su sun kai gusau nan ده ناس وكيف صوت ايه ما قيل او توبالي مجيا خامسة وعشرون للجن فرصه الشرين ده بيار نال جنون علي ومثله للإنس الشرين ده بيار na mutane na ɗai hamsin kenan ko wani sulhu li ɗairi ishirin da biyar na tsuntsaye na ɗai wani sulhu li wakshi su kuma ishirin da biyar na namun daji na zalla لا يتكلم أحد بشيء illa القريح zalika إلى مسامعه kuma duk taron da ba mai faɗin wata magana ko gongongon sai an ce mai ga abin da wane ce ina shugabanci ke ana nan ana nan taron ga da kaji yanzu wata magana da muka yi wa duk tun ba hori mai iska ba wanda aka cewa tara sojoji in ka tara itsaye sai ya iska ya tawo ya ridi sojojin na ina za ana ya kai su kawai kwaikwai? kwai kwai ha shaharu warawa shaharu to ana nan sojojin da sun haɗu na aljannu da mutane da tsuntsaye da namun daji ana nan ana tafiya bijin bijin hatta hatta kai dan adam in ba ka karba hamzari ba ka iya yin uzuri to dabba ta fi ka. bibi tururuwa da husulul itizaj hum la yash'urun Allahu akbar ana nan an tara taro hatta idza atau har lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam da sojoji ne suka zo alawadin nabi da saurahin tururuwa bi da'ifa can na da'ifa kaga ma kusa aw bi shami ko sham lamar sigar wa kibara tururuwa karama da manya amsalin zubabi girman su a kuda wal mashhuru al awwal mashuri dai irin tururun irin tururo ga tatamu wahiya min zawati jinahi ita wannan turuwa tana cikin masu hikahikai wa ta ata bi'ala imma li'anna dukhuluhum kana min al-janib al al'ala. don haka an yanka samu ta'adiya ata ta yi ta'adiya wato kenan tun da sun shigo musu akan sama don haka an ka zo a ta ta yi a akan ala min janibi bila wa mu li'annahum qadau alwadi ko kuwa sun shiga rahin hasu nisa min a ta ala shay'in ai balaga nihayatan ya kai ƙarshen rahi ka annahum aradu an yanzilu fi ukhriyat alwadi lokacin da suka taso marahin da turuwa take shi annabi Sulaiman da rundura ta suna son sai karshen rahin su zauna a zaman da bai tururuwa da ta ga haka ta san ta shiga haɗari ita tururuwa ƙalan namlat muna tare da kuwa sai tururuwa sanan na tacci ismuha sahi tatu sai sunanta gairi zane ko wani wata magana ba wagga ba ya zan sunanta ba fahita ta ba wahiya malikatuha ita asarau ne su ita shugaban su ita wannan tururuwar wakarar qara'at da Suleiman ta ga runduna annabi Suleiman mutawajjihina ila alwadi sun huskanto rahin su sai tururuwa ga ta tahi tsaye sai ta ce ya ayyuhan namalu ya ku taron tururuwa shi a jam'in su ko tururun ne <laughs> ya ku taron tururuwa na ku don Allah kowa ya kama kai na yi ku shige mazauninku mai walam yaqul adkhulna barci adkhulna ba litanzilihinna manzilatul ukala bin dai muna tare da kuwa tace abin da sa aka ce ku shiga masaukin nan ku la hidimannakum Suleiman, don kada Sulaiman ya zo da runduna ta su yi fata-fata da kuwa ya kasance ranakun su kakare ku kada Sulaimana ya kakkare ku junuduhu da runduna ta wa hum la yash'uruna ko da suka aikata wannan aiki gari, ku ba sani ba husnul itizari kenan Allahu akbar ashe kenan in ya zama dabba tana iya uzuri ga dan adam to kai ka ce ba yi uzuri gari shi kai wawa annahum yahdimunakum sun sun take ku ba walau sha'iru sun san lan yaf'alu ba su aikatawa كأنها علمت اسمة الأنبياء كما تروا تاسا أنباوا الله باسين أبو واند أبا دي ديبا كما تاسا اسمه من الظلم كذلك والإزار الجروة ولا يأمنكم أي لا تكن كف أيا حيث يخدمونكم إن سكي تاكيو وهو جواب للأمر ودخول النون لكونه, لكونه نهاية في المعنى أو بدل من الأمر لأنه في معنى نهى لأن أدخلوا مساكنكم في معنى لا تكونوا حيث كنتم كدغا لأن كنت فكو زمونا وفي هذه الآية أتكون آية أخي من الإيجاز الكثري أخي من إيجاز الكثري إيجاز الكثري با إيجاز الحصر با قائدة بلاغا وهو قلة الألفاظ شيني كرمتي اللفظي مع كثرة المعنى tare da yawan ma'ana la li khassi ma tukharu ba don shahi abin da hankula take kewayo a kansa ba wafiya cikin wannan aya akwai ahad ashara ma'ana akwai ma'ana goma sha ɗaya min anwa'il kalam daga nau'ukan ilmul kalam annida